gamayyar kungiyoyin ɗalibai da na matasa da ke jihar borno sun yi kira ga dukkanin ɗalibai da ke kasashe daban-daban na duniya da su kaura cewa ajujuwan su gobe laraba bakwai ga watan mayun wannan shekaran don nuna alhini game da sace ɗalibai nan da aka yi a garin chibok 'ya'yan waɗannan kungiya ne sun yi wannan kira ne a wani taro da suka gudanar a garin maiduguri don nuna takaicin su da sace waɗannan ɗalibai da wasu 'yan bindiga suka yi a garin chibok fiye da makonni uku kenan wadda kuma har irana ita yau ba jin ɗuriyan inda waɗannan 'yan mata suke game maida da kungiyar su kuma ba da wa'adin kwanaki 40 da cewa idan har ba a kubuto da waɗannan ɗalibai ba za su kira wani taron ƙasa na baki ɗaya a garin Maiduguri na nuna rashin gamsuwansu kan gaza kubuto da waɗannan ɗalibai wa duniya. Ambassador Ahmed Shehu shine shugaban kungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya da ke wakiltar matasan da ke fafutukar wanzar zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin Najeriya na kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron. To mu matasa da ɗaliban mu ne abin ya shafa yaran nan ɗalibai ne aka sace su mu kuma matasa kasa in ba mu yi wani yawa ba gobe zai zama mu ne shi yasa muka ce to bari mu taru taron da muka yi nan mu dama mun sadakar ne mu ba ma tsoron wannan abun tunda matasa in wanmu suna makaranta wajen da za su nemi ilimi ba an ji an tafi da su ba mu same su balle mu muna cikin jama'a muna zaune ba zai yiwu ba dole rawan da ake nan ya canja kun yi magana kamar za ku kauracewa eh, eh, ajujuwa ranar bakwai ga wannan wata kenan idan Allah ya kai mu eh, kamar makarantun da suke jihar Borno ne kadai ko kuma dukkanin sauran makarantun. mun riga mun rubuta makarantun da suke cikin maiduguri duk mun riga mun rubuta musu cewa ran laraba kar kowa ya fito aji mun rubuta manyan su duk duniya ne za a yi wannan abin domin mu zauna mu ga cewa mu nuna jama'a cewa wannan abin da ya faru ba daidai bane ba za a yi ba kuma bai dace a yi ba ba nan bane Najeriya kawai America England dukkan ka shiga website din da yanzu muka yi creating je zaka ga sun fara responding ba Borno bane duk duniya muke bukatan a yi wannan abin a ah, sunana Comrade Yusuf Tom chairman din National Youth Council of Nigeria na sashen borno state a zaman mu na matasan borno mu nuna bakin cikinmu da irin wannan abin da yake faruwa har ilo muka ce idan kwana arba'in yayi kamar shine al'adan borno mutum ana sadakan uku sadakan bakwai kwana arba'in baka duniya kenan za a yi addu'a a watsi muka ce in har wannan lokacin yayi bamu ji komi ba za mu yi gangami na musamman je mu har ciba mu ga cewa lalle lalle wa'annan yaran namu an cece su ka magana in kwana arba'in yayi ba ku abin da ba za ku yi gangami eh. kamar kamar kwana an har aka samu wannan kwana arba'in ba ku gansu ba kamar kun sadakar kenan ba za a sake ganin su ba koya eh to kusan haka muke gani al'ada ce na Borno sunana Malam Bulama Biso chairman kungiyar malaman makaranta na jihar Borno abin da ya faru ya shafi ɗalibai wanda na kusan nan kenan wanda a can baya kuma ya shafi malamai sosai so abu ne wanda abin juyayi ne wanda ya kamata duk inda ko a bada goyon baya mu malamai muna cikin ta muna za mu bada goyon bayan mu akai wato kun shigo saboda kuma ya shafi ku malamai a baya kenan ko sosai ya shafe mu a baya kuma yadda ake tafiyar da abun ba mu ji daɗin sa ba abin takaici yau da safiyar nan nake ji principal din wannan makarantar jiya da ta tafi Abuja har an ce wai a ji a rike ta na lokaci kaɗan har sai an yi belin nasu a karba so wannan abubuwan ana kashe malamai ana kone makaranta makarantu mu malamai muna zuwa mun ba da haɗin kai muna zuwa makaranta muna zama a makaranta duk da haka in abu ya faru kuma a ce mu ne za a so ma ɗaukawa a ji a rufe so wannan abin gaskiya abin takaici ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ce zanga-zanga Gaza mola rawan mu ita zanga-zanga ne zanga-zanga su suka takulo mu muko muka zanga-zanga ga sabon rawan mu ita ce zanga-zanga ga sabon rawan mu ita ce zanga-zanga ne zanga-zanga su suka takulo muko muka zanga zanga Gaza mola rawan mu ita zanga zanga Gaza mola rawan mu ita zanga zanga ne zanga zanga su suka takulo muko muka zanga